halal ne ka bayyana halin mutum mara kyau ta dalilin fatawa ko ta dalilin ƙara wani hau dalika wa huwa ahadul mawabi illati tubahu fi ba a nan me ake cewa gulma gulma shine ka faɗa wani abu mara kyau game da mutum a bayan shi to sai malamai suka ce ashe akwai gulmar halal wacce ce gulmar halal gulmar halal ita ce an cuce ka haƙƙi kana da damar ka bayyana mugun halin wanda ya cuce ka alhali baya gurin ai kaga tana faɗin mugun halin mijinta a gaban manzon Allah eh, za ka ce ai gulmarsa take a'a an halatta a yi gulmar mutum saboda a karbo haƙƙi wannan yana cikin dalilai da suke nuna ba gulma ba ne don an bayyana mugun halin wani a gaban alkali. me dalili saboda a karɓo hakki